idan mace tana da addini masu in mace tana da addini duk abin da ta rasa kai haƙuri da matarka idan mace ta rasa addini duk abin da take da shi ka haƙura da ita in mace tana da addini da tarbiyya mai kyau duk abin da ta rasa kai haƙuri ka zauna da matarka in ba ta da addini duk qualities da ta haɗa